Caramba, caramba. na Lahadi 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2020 'yan uwa matasa barka da warhaka barka da sake saduwa. Kuna tare da ni Rakiya a rimi da Gora ta Fanta Shamsu domin gabatar muku da wannan shirin na labarin matasa. Gora ya kike kina lahiya? Alhamdulillah Gora lafiya. Kalau nake wa miki labari a yau. Haka ne Gora garin Keta za mu je jihar Tawa inda matasa ke maya hannu cikin hannu da magabatan garin wajen ci gaban garin su. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu kawo muku tarihin wani matashi mamman ta Nimu matukin jirgin ruwa a garin Gaya. Daga ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki zancen tsayar da shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafar Afirka CAF. Gora kungiyar da ake ce ma Tardezom Italy ta ba ma wa'anda suka halashe gasar da ta aza a fannin kasuwanci kuɗi na miliyan 28. Haka ne gora su matasa arba'in kenan da suka shiga wannan gasar daga cikin su Maktar Bubakar mai yin zane ya yi ma mai ɗaukar rahoton Olivia Sogbavi karin bayani. Euh, Ina bisa euh, kafar Facebook ne na ga sanarwar sai na ce watakila abu ne mai amfani bara na gwada ta na ga yanda abubuwan za su tafi sai aka zaɓe ni da na ga sunana a cikin waɗanda aka zaɓa gaskiya na ji daɗi matuƙa saboda ban taɓa tsammanin hakan ba ni abin da na fi so shine fasahar wannan ta zane-zane don haka ne na shiga jarabawar kuma aka zaɓe ni gaskiya abin farin ciki ne a gare ni ta hanyar wannan zan cimma gurina na rayuwa yanzu kun gora bari mu koma garin keta da ke jihar tawa inda kamar yadda kika faɗa gora matasa ke gwagwarmaya sosai wajen ci gaban Mangarunzo. kwarai gora kowane sati wa'annan matasan kan taruwa su tsabtace garin sauran kuma su ba da gudunmuwar jini a cikin gidajen likitar garin bugu da ƙari gora har a bangaren siyasa wa'annan matasan ba su bari ba aka bar su a baya babban sakataren garin sumaila haruna cikin wannan tsokacin da ya yi wa habibu garba akwai majalisar matasa muna da ita sa'annan cikin koci unguwa a matasa suna da kungiya wannan kungiyoyin lokaci zuwa lokaci suna hitowa ya zamina kama aiki wani wuri ne ko a zo a tsabtace wani wata ma'aikata ko a tsabtace wata likita ko a tsabtace gari wannan matasan suna kama kumin din mu taimakon shi da haka mu a matsayin mu na jagoran kumin din ba za mu taba manta da irin kokarin da suke kawo a cikin harkar zaben ma mu mu matasan ne a ciki tunda kun san mu nan al'umma mu mahi yawanta matasan ne da haka cikin harkokin zaben ma su ne yanzu haka gari gari ko ina yan kuka zo inda aka raba wannan katin zaben za ku iska wannan matasan da su ne za a yi gora wayar da kanun matasa domin gudanar da zaɓuka hankali kwance wannan ne ya kasance jigon wani wasa da ƙungiyar mawaka da kuma masu hannu a kiɗe-kiɗe na Niger a Nasim na rashin agada su kai a satin da ya gabata. Haka ne Gora, mai ɗaukar rahoton namu Nise Karim ya halarci wannan wasan bari mu saurari rahoton da ya turo mana. Dakalin wasa na Alliance Française ta agada shine ya karbi daren wayar da kai wanda 'yan kaɗe-kaɗe wake-wake musamman gungun mawaka rapper da 'yan ban nishaɗin dariya suka gabatar. Wasannin an gabatar da su ne a gaban matasa da dama da suka zo. Mamman Sani Abdulwahab, shugaban Nasim ta kwamin ɗin Agades ya ba da bayani kan wannan fusa'ar. Saboda mun yi la'akari ne zaɓuɓɓukan suna ƙara karatuwa kuma kowa ya sani matasa ne ake amfani da su a yakin neman zaɓe don su rinka tayar da hankali. Akwai 'yan wasa da muka gayyato kowa ya hau dandamali kuma ya miƙa sako ɗaya. Abin da muke so shine matasan su gane mahimmancin zaɓe mai cike da kwanciyar hankali. Matasan 'yan kallo sun yaba sosai da sakon da aka gabatar. Bayan sha'anin wasanni akwai sakonnin zaman lafiya kafin zaɓe da bayan zaɓe. Ina amfani da wannan damar don na wayar da kawunan sauran 'yan uwana don su yada waɗannan sakonni. Sakonnin da an ka bada a lokacin an ga wasan da an kai za mu yi aiki da shi sannan kuma na ɗauki niyya in raba ƙaruwar da na samu in tara 'yan matan anguwanmu don mu samu ai zaɓe a cikin kwanciyar hankali. hankali. A ƙarshen wasar, 'yan wasar sun nuna buƙatar ganin saƙon da suka isar ya bazu sosai har ma ya wuce birnin Agades. Gora ce yau rahoton wa ma kika samo mana? Haka ne gora sunan shi Tanimu Mamman mazaunin garin Gayane mai shekaru 32 aikin shi kuma tukin jirgin ruwa. Fadal ya kai masa ziyara inda ya turo mana wannan. Tanimu Mamman an haife shi ne a cikin iyalin masu tukin kwalokwalo da kamun kihi. Yana da shekara goma sha biyar ya soma tukin kwalokwalon kansa. Babu aikin da nake a nan da ya huce kwalokwalo. Tun ina ɗan shekaru goma sha biyar na fara wanda na gaje shi ne wajen mahaifina idan ka zo gaya kace a nuna maka gidan sarko ba inda za a kai ka sai gidana na tun da shi kaɗai ne har Allah ya karɓi rayuwarsa duka abin da ya tashi ni ne yake sa ne kakansa marigayi shugaban matuka kwalokwalo na gaya har ya zuwa shugaban na yanzu cewa da kawunsa sarkin zirgi tanimu mamman ya samu dacewa da sirrin sana'ar wadda kuma yake rikewa gaba sosai. Lallai idan za ka shiga isa akwai waɗansu 'yan addu'o'i da ake yi wanda cikin yarda Allah za ka shiga ka fito lafiya ba wata matsala. Sai dai ba kowa muke faɗawa ba. In za ka tafiya da dare don ka dawo lafiya ko da akwai wani mugun abu a wurin ko ka ga wani abu a cikin isar wanda ko da ka sake birginka ya laƙe gare shi da yarda Allah za ka fitar da shi don akwai tofe-tofen da muke yi mu rabu lafiya. Kawunsa maman sarkin zirgi shugaban yan kwalokwalo na yanzu ya ce shi kam yana alfahari da ɗan nasa. Tanimu ɗan wana ne, shi dai yaro da ka haifa kowa ya haifa maka kaga baya shaye-shaye baya shan taba yana neman halalin sa ba abin da ya wuce wannan daɗi. Allah dai ya karkato hankalinsa don kada abin da yake da a kwace masa. Duk da wahalolin da ke ga wannan sana'ar matashin tanimun ko alama bai da niyyar barinta. ai ma a matsala taba ganin matsalar aikin ba saboda duka inda rabonka yake baya huce ka a wani lokaci na kan in wata ɗaya ban samu komai ba a wani karon kuma a cikin sati ɗaya sai ka ga harkokin suna tafiya matashin tanimun na sa ran koyawa 'ya'yansa wannan sana'ar tare da basu sirrinta yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa shiki. Kwamitin FIFA mai kula da ɗa'a ta tsaidar Ahmed Ahmed shugaban kungiyar ƙwallon ƙafa Afirka da ake kira kaf har na tsawon shekaru biyar saboda tuhumar shi da ake na cin kuɗi sannan an sa shi biyan diyar dubu ɗari biyu na kuɗin Swiss wanda yake tashi dubu ɗari da tamanin na kuɗin Turai cewa da Euro. kotun fifar inda shi ahmad kinne mataimakin shugaba ya ce ya saba wa aikinsa ta hanyar raba wasu kyaututtuka inda kuma yin hakan bai dace ba a cikin sanarwar da kungiyar fifa ta fitar ranar litinin 23 ga watan nuwamba ta jaddada cewa ba a kula da yadda ya kamata da kudaden kafkin kungiyar niger fenifut dai har ila yau bata bada nata ra'ayi ba akai kai A nan muka zo karshen labarin namu na ranar Lahadi za ku kuma sake sauraron shi akan lambar ku biyu biyar akan layin airtel ba karar kun biya ko da laba.